Thank you. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yau kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na fina-finai kaɗe-kaɗe da al'adu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Hauwa Kabir. Kuma kamar yadda aka saba mun leƙa masana'antar fim ta Najeriya wato Kannywood da ke arewaci da kuma Nollywood da ke kudanci domin gano abubuwan da suka faru a cikin wannan makon. abubuwan da suka faru a masana'antar fim ta Najeriya a wannan makon mun fara ne da Kannywood da ke arewacin sai kuma Nollywood da ke kudancin kasar. A Kannywood da ya cece kucin rigimar Nafisa Abdullahi da nabiru Sarkin waƙa na ta ci gaba da haɓaka inda jarumin da aka fi sani da baban Cinedu ya bayyana cewa dan Nafisa ta fita daga aikinsa na labari na ne yasa yake jin haushin ta. kana kiran kanka sarki mawaka sarki ka dora ma kanka sarauta to in dai ka dora ma kanka sarauta dole akwai abubuwan da zaka rika kuma hakura da su duka da gimin wannan eh, mahaukaci abokina fa akan Nafisa Abdullahi ne ta ki mashi fim din shi ko ta fita daga fim din bai wuce wannan wallahi tallahi ko nan ba Nafisa ba na waya da ita tana cikin mutanen da ma ba su cikin layin mutanen da yana hudda da su a cikin industry wallahi tallahi amma magana ne gaskiya ne yazo kawai zan fada wannan isnoma a wani bangaren kuma jaruma Fatima Usman da aka fi sani da Fati Sulu wacce sarkin waka ya baiwa miliyan ɗaya watannin baya ta maida wa baban Cinedu martani dan ya soki sarautar sarkin waka ka ya ɗauki sarauta ya sa saka ma kan shi to kaga ya tabbata magana kenan harkar bakin ciki ce billahi lazi naziru sarkin waka ne ko kaki ko kasu shi ma kuma naziru sarkin waka bai yi ƙasa a gwiwa ba inda ya sake sakin wasu zantukan duk dai akan zancen nafisa abdullahi ta ce iyaye su daina haihuwa 'ya'yan da suka san ba za su iya kula da su ba to ba ku sani ba mu ba za mu daina magana akan wannan ba kawai in mun ga in ka gaji da mu duk yadda za ka yi da mu amma maganar gaskiya yadda iyayenmu suka taso suna rayuwa abu mai kyau mai kyau ne wanda suka yi na kuskure na kuskure ne amma abin da suka yi na kuskure a bayyane yake ko da can din za ga yan tsirari da suke yinsa amma abin da duk suka haɗu majority a kansa don me za mu zo yanzu mu mai da shi kuskure abin da addini bai haramta ba mu ba zai zama haram a gunmu ba to ku yi haƙuri magana almuhajirun almajirai kai wannan magana ce sahihiya na ƙara yin ta ba ruwanka. Haka kuma kamar yadda aka saba jarumai da dama sun je umara ƙasar Saudiya wannan shekarar ciki kuwa har da ummi Rahab inda aka hango mahaifiyarta da ke zaune a ƙasar Saudiya ta tarbe ta cikin kuka da farin ciki. <laughs> A Nollywood kuwa wani sabon shiri mai dogon zango da aka gabatar a yanar gizo wato Housewife of Lagos akan rayuwar wasu jarumai mata ya ɗau hankula sosai domin asalin rayuwarsu suke nunawa abinda turawa ke kira reality show. Am I the drama? If you disrespect me, I'll give it back to you. Yes, you are not like that. <laughs> and you do anything, you're going to stop me again. I will lose it with you. To da yake makon da ya gabata ne babbar jaruma da tafi kowace jaruma tsada a wajen aikin shirin fim Rita Dominic yar shekaru 48 ta yi auren fari abin da ya haifar da cece a akan shigar da wasu jarumai suka yi a bikin da ya haifar da muhawara da cin fuska a yanar gizo abinda ya sa jaruma Tolani ta mai da martani. Why do I keep getting tagged in a post that says Tolani badge, big badge, worst dressed? Uh, I mean, I've always known that Nigerians were sick in the head. Do you get? Like Ori Bubui Daru. har ila yau jaruma inkechi blessing ta yada wani bidiyon 'yan daba da suka nemi su bata mata location wajen daukar shirin fim dinta har ma suka jima manajanta ciwo Can you see? Look at what they look at what they did to my PM. Just just imagine this. Oh my God! Emani, that where were well first aid eh, hospital. Can you imagine? daga ƙarshe dai babban producer fim ɗin king of boys kemi adetiba ta yi aure sai dai jarumai da dama ba su samu halarta ba domin ya yi daidai da lokacin da jaruma rita dominic ke yin aure hey Kels. happy married life i wish you a peaceful and a fruitful and a peaceful home in jesus name love you loads bye happy married life to the kingmaker ya dai tsifa. To duka duka abin da ya sauka kenan a masana'antar fim ta Najeriya baki. ta soyayya sannan ki ni nima. La wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da suka faru a masana'antar fim ta Najeriya baki ɗaya. Bara bara! Mama ta yi yaji ku taro ta kaban Kuma a ɓangaren al'adu mun duba al'adar tashe ganin azumi ya kawo ƙarshe. Ba sabon abu ba ne tashe a ƙasar Hausa domin al'ada ce da ɗaɗɗiya da ake yi lokacin azumin watan Ramadana mai albarka. Sai dai zamani ya sa wasu da dama a cikin mutane ba su san dalilin yin tashen ba. Haka ne na nemi jin ta bakin wani malami a sashin koyar da harshen Hausa da al'adu da ke kwalejin ilimi na Zaria jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya game da tashe da dalilin yin sa sai ya ce. Sunana Rilwanu Tanim Umar sashen Hausa kwalejin ilimi ta tarayya da ke Zaria. Bahaushe komai ya zo masa yana da mashi tasiri dalilin da ya sa wannan kalma ta tashi shine daga tashi ne tashi ka yi ibada musulunci ya zo kamar shekara ɗari tara da suka wuce ƙasar hausa to me za a yi don a himmatar da mutane yayin da suka gaci bahaushe a kasa azumi kashi uku kashi na farko shine kafin ya saba a jikinsa shine goma ta marmari lokacin abin na marmarinsa goma ta biyu shine sukan ce mata goma ta wuya menene shine an baro na marmarin ba kai kuma na murnar sallah ba goma ta uku ita ce goma na murnar sallah watan duk wani shirye-shirye za a yi a shirye-shirye don yin sallah amma a goma farko watan za a shiga na wuya mm. to a wannan lokacin ne ake eh, al'adar bahaushe ta nuna cewa to a yaya za a yi a sama magidanci da matan gida da yaran gida wani annashuwa da mururi da waɗansu abubuwan nishaɗi da zai sa su su sami karsashi wajen yin ibada musamman na asham da sauran ibadu na azumin nan ka sha ruwa jiki ya tafki jikin ya so mu sabawa sannan kuma gashi an so mu shiga na wahala to ta dalilin haka Ya sa ta dalilin haka ya yasa ake wannan yin tashan kuma akan yi wasanni kala-kala maza da mata yara da ƙanana da manya to yanzu zamani ya juya zamani ya juya cewa ana yin tashen ne a kasuwanni ma wajen cin kasuwa za ga sun fitar da suna bin shaguna shaguna kanti-kanti mazaunan jama'a da sauransu don saboda mene a sa karsashi a sa nishaɗi a jikin da kuzari. Muta yanzu duk wanda ka tambaya yara masu tasowa na zamani sai ka ga sun ce ba su san dalilin yin tashi ba. Alhamdulillah idan kin muka yi la'akari da abubuwa guda biyu. Allah ne zamani kuma kuma ya zamani. Bahaushe a baya A bahaushe a baya ba abin da ya sani sai addinin musulunci da al'adan shi yasa zai wuya ki tantance tsakanin su yanzu kuma sai turawa suka shigo yanzu dalilin da yasa ke ganin yara ba san wani rawa yaro ya fito ina za shi makaranta ina ya fito makaranta ba shi da lokacin wasanni da kirkirkirkiri na wasanni amma a da suna da waɗannan lokutan Eh, menene kaman alfanu su masu yin tashen? amfanin da suke samu su yaran masu yin tashen tunaninsu da kwakwalwansu yakan hango abubuwan da ake ciki a daidai wannan lokacin yanayi misali yanzu aka ce mai ciki ko mm. zaka ji ana yaya mai ciki take yi mm. ko kuma ga marema ga daudu ana koyar da zamantakewa na aure suna kallo ko kuma a'a kai rawa mm, kai malam kai rawa kaga malam ne wanda ke bai dace ba mm. ko wani tashi da na kalla mm. ko da na gan shi wanda yake zamani ya zo da shi mm. shine galiman da karuwa misali yara sun yi shigan abinan liman wannan kuma ta yi shigan mata shi namijin ya shiga mata amma yana tafiya kaga ai bai kamata a ce ga liman ga karo ba to kuma da suka je wajen sai su suna sa waki su kuma suna cewa ku yi shiru kada jama'a su lura kada jama'a su gani eh, kaga sun inje liman yana tafiya yana takama ita kuma tana eh, mai sifan matan mm. yana bi gashi ya sa don nuna cewa abu ne wanda bai dace ba kaga suna koyarwa ne na waɗansu abubuwan da bai dace a yi ba ga kuma wanda ake nuna yarinya ta yi bilicin tana cewa ba za ta ƙara ba ya sa fuskanta duk da ya lalace ya me yasa kika bilicin zamani ne to kaga yakan sa yara basira da tunani don su gano menene za su yi don su koyar ko su hana ko kuma su sa mu mutane nishadi ko su ba su dariya don su sami ga mai dariya yana kwashe dariya biredin fa biredin eh. a sami mai laushi eh. shayin irin na ɗari biyu na eh. a yanka a sa bota a sa bota ciki da ba Kwaifa? Wai kwaifa guda nawa? Guda biyar. Guda biyar. Guda biyar? A soya? A soya. Ko dai bakwai za a sa? Samu gwangwanin kifi guda biyu. Guda biyu? Guda biyu? A soya. To. Haɗa da tafarnuwa? A'a. Kar a sa? Kar a baka. Ko su ba su dariya? Inda za ka ga kuma su yaran. Um, kamar alfanun shi muke faɗa su sun fi gane alfanun a bada wani abu wa'inda na tambaya su ai ana ba da kuɗi shi kuma me zaka ce shi wannan idan mutum ya samu nishaɗi ai kyauta wani abu ne mai kyauta daban ne kuma kyauta wani abu ne ana ba su ne don a sa su su ƙara himma don kwakwalwar wanda za su ta sake tunani ta kawo wata basira da za ta ginu akan al'umman adabin da suke ciki don shi bahaushe a koda shi yana tafiya da zamani ne da kuma adabinsa adabinsa yana tafiya ne zamani yana tafiya kuma yana naso da shi kuma yana samun ci gaba wannan su ne dalilai da amfanin da suke. baban ire da tashe yaro bai saba ba kana ba tare aha yaro karkare na babba yaro ya rena babba wata wata rana kaka ha! azumi ya kama ai ya kusa ma karewa ya kare shi kenan sai ba dai ran ya kai in muna da rabon ganawa kuma babu rabo shi kenan ya aka mai ganga ba da To yanzu a takaice a ko kuma ce daga ƙarshe me zaka ce akan yanda aka yi watsi da al'ada? wasu zaka ga sun ce ai yara ke tashi. Eh, kin san shi Bahaushe kudu shi. tunaninsa yana nan a tare da shi ne. Ni kiran da zan yi shi ne ga iyaye. Iyaye mata da malamai da kuma ainihin ah, al'umman gabaki kiɗa. Menene kira ga iyaye? shine su ba ma su kuzari da nuna musu cewa wannan abu al'adarmu ne kamar yadda su nunar da su malamai su karantar da su sa'ilin nan kuma su al'umma su ba su gudunmuwa da haɗin kai musamman abubuwan da kwarin gwiwa don samun ci gaba da samun nasara gaba da kyaututtuka da jawo su a jiki da nuna musu fa'idan sun da kuma ba su abubuwan da za su sa su himma idan suna bukata wani ma za ka cewa wannan ai ba yaro ne ba babba ne yi tunaninsa ne amma sai a gina ma yaran idan aka gina ma yaran yaran sai su dora idan suka ɗora, sai kuma kaga an ba da fa'ida don saboda karantarwa. madalla da fatan an ƙaru da dalilin yin tashe da kuma alfanunsa. Yan duka duk mu zo mu yafe wa juna. Ramadana ne yake mana kwana. Sai wata shekara idan da tsawon kwana. kaɗai ake wa kuka ba akwai ranar rabo da duk wanda ka saba yau ramadan To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirinmu na fina-finai kaɗe-kaɗe da al'adu. Kuma a yau mun ɗauko muku labarin babban mawaƙin ƙasar Mexico, Alejandro Fernandez, wanda ya bikin cika shekaru 51 a duniya cikin wannan wata a makon da ya gabata, wato ranar 24. Ga dai kaɗan daga cikin tarihinsa da kuma wasu daga cikin waƙoƙinsa. To madalla babban mawaki Alejandro Fernandez ya samu ɗaukaka ne a shekarar da ya fara waka. Duk da wakar ta ɗau salon waƙoƙin ƙauyuka da ci gaba ya sa ba a iya shigowa birni a yi shi a lokacin abin da suke cewa ranchera music. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo ves, es como mí, pero no lo que es nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me que si lo hace. Alejandro ya gaji waka ne domin mahaifinsa Fernandez babban mawaƙin ƙura a dakani a ƙasar Mexico. Kuma tarihi ya nuna Alejandro ya fara fitowa ne a wani wakar bidiyo na mahaifinsa a shekarar 1976 lokacin yana da shekaru biyar a duniya. Esta canción va para todos ustedes. Y para todos los mexicanos que amamos la música mexicana. y Vicente, si seguirá siendo el rey por siempre. ¡Juega con las palmas! ¡Vamos México! Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por destenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. A pistola si es que quieres. Oh, Mawaƙin ya kware sosai a fagen waƙoƙin soyayya ta salon rancara da kuma pop music kuma ya yi waƙoƙin haɗaka da dama da wasu manyan mawaƙa a ƙasar irinsu Placido Domingo, Mark Anthony, Juan Sebastian, Franco da Vita, Ameya Montero de dai shauransu har ma da wasu a Con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Alejandro Fernandez ya taɓa shigar da babban kamfanin rikoda na ƙasa da ƙasa ƙara wato Sony Record a yayin da suka yi yunkurin sakin wani waƙarsa bayan da kwantiragi ya ƙare a tsakaninsu. Amma 'yan sandan ƙasar suka ziyarci kamfanin suka kuma ƙwace faifan waƙoƙi har guda dubu shida a hannunsu. Es mejor que llorar y sentirme malherido. Si me dolió tu adiós, ¿para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor, viví un infierno a tu lado Rayonar por ti fue lo peor que pude hacer. Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé. Yo te pido disculpas si una dije que y me bastaron unos tragos de tequila. Mawaƙin ya sai da rikodar waƙoƙinsa sama da miliyan ashirin abinda ya sa aka ba shi kambin girmamawa na award wanda ya fi kowanne mawaƙi sai da waƙoƙinsa a ƙasar. y la verdad más fácil de lo que esperaba. Me dolió, pero no me morí como pensabas. Sacaste el cobre justo al tiempo que yo de ti me enamoraba. kuma mawaƙi Alejandro Fernandez ya amshi kambin girmamawa na award ɗin Grammy mai taken Latin Grammy Award har guda da kuma Hollywood Walk of Fame na ƙasar Amurka. Y me bastaron unos tragos de tequila. mawaƙi alejandro ya yi aure a 1992 ya kuma rabu da matar a 1998 mawaƙin yana da 'ya'ya shida a duniya ciki har da 'yan biyu Yo te traigo aquí clavada, no importa que digan. tampoco que estés casada. Y madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shirin kuma a madadin baƙon namu Malam Rilwani Tanimu da sashen Hausa na Radio France International RFI ne Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan ai sallah lafiya.